Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba ainihin tsarin da 'yan ta'addar lakurawa ke bi wurin aiwatar da aika-aikar su a wuraren da suka mamaye. Toma Dalla. dan majalisar dokokin jihar Sokoto daga yankin Sokoto ta gabar, inda ake fama da kalubalen barayin daji Aminu Almustapha Boza. Ya ce 'yan ta'addan nan wato lakurawa na haɗe da 'yan Najeriya da ƙabilu daban-daban. A zantawa ta musamman da abokin aikinmu Nasiru Adamu El Hikaya a kan yadda lakurawa ke aiki. Aminu Boza ya amince cewar sun samo asali ne daga ƙasashen ƙetare musamman Mali. kuma suna haɗe da sauran ƙabilu wato buzaye fulani da hausawa boza ya ƙara da cewar sukan yi magana da larabci inda akan fassara da harshen hausa kuma suna da'awar jihadi kamar da yadda 'yan boko haram suka fara dan majalisar ya bayyana yadda lakurawa kan hukunta limamai da ladanai da suka samu kuskure wurin yin karatu ko kuma ta ya kama ko kiran sallah kuma suka nuna su ba 'yan ta'adda ba ne suna aikin allah ne da farko nasiru adamu alhikaya ya tambayi aminu boza shin menene bambanci tsakanin lakurawa da sauran 'yan ta'adda na yau da kullum irin su bello turji abin da bambanci lakurawa da sauran 'yan ta'adda su waɗanda kurawa wato su 100% addini na suke basa gare shi za su da suna za zaka haka ƙauyukan nan za su su isko liman sai su ce to shi na da yi iƙama ya iƙama in bai daidai ba da naunan za su bashi kashi su ce kuma sai ya iya shi liman a ce bi hudu ba da naunan hudu ban nan iya kuskure shi ma su bashi kashi Wani karatun fata ya su ga kuskure kuma su doke shi za su zo kuma su isko dabbobin mu ci gaba da sai sun kai ƙarshen hudu ba nan su dawo su wa mutane wa'azi bayan sun ƙara wa'azi su ce kuma su ba su taɓa kowa ba su a kowa komi ba su ci rai kuma su dai abin suka so a koma ga Allah saboda akwai tsara na tashi a ƙarama akwai kaza akwai kaza akwai kaza to kaje da salon nasu abu hike su na biyu kuma suna fada da yan ta'adda da wani sai in kun taɓa su su ko sai su taɓa su kuma gaskiya suna da heavy weapons dan makamansu sun yi dullai su bayan da tushi Suna su hadduran suna da. ce daga Mali suka taho. Akwai mutanen Mali, akwai Hillani, akwai kuma Hausawa cikin su akwai buzaye cikin su tunda ya ka duba akwai wanda suna da gashi har bayan su biyu kuma sun haɗe kuma suna haɗe da Hausawa tunda an suka zo suna wannan abin sun suna yaren su ai Hausawa ka ka translation da maganganun su kai ko wanda suna jihar ne sai suna fassara mutane suna larabci suna hillanci suna kuma wani yare wanda ba mu san ko wani irin yare ba ne amma dai suna larabci suna hillanci suna kuma wannan yaren da ko yare ina ne ba mu sani ba ba sa taɓa mutane haka kawai sai dai in mutum bai yi hutu ba ko bai yi karatu mai kyau ba suke hukunta yanzu ba su taɓa yan nasa sai dai in ka zo baka yi karatu da kyau ba ko in kana da dukiya baka yadda zakka ba to wannan na za su duka mutum ko wajen ya kama baka yi kama mai kyau ba tunda suna cikin mutane suna shiga masallaci su yi sallah liman in baka yi sallah mai kyau ba za a zaunar da kai a gane ka a dawa ce kuma sai ka sake karantawa to kaga sai suna da tusu akidodi na su. Dela kurawa su eh, shigo gari in ka san baka iya fatiha. Wallahi da sun shigo yanzu in suka shigo ga ta gama abin suka ce to kai janaba suna cewa mutum ya karanta ne kawai kai ba Don baka yi daidai ba da kai da mata akwai karatun sallah in bai iya ba da arwallah in bai iya ba uwayen za su kwanta su zane uwayen me yasa ba su koya musu karatu ba ko a ce yaro yi sallah in bai iya sallah ba a ce ai shekara bakwai an ka ce a yi sallah to ka ji matsalolin da baka fuskanta su wannan. wato duk yadda abin da yake suna da bambanci da mutanen da suka yi abubuwa wajen gaskiya suna da bambanci da banditiri na da bambanci da su kuma in suka zo suna faɗa mutanen gari na cewa to su ba wa malayi ba ne suna duk wanda suka wallahi. A takaice dai suna da amfanin su amma suna wuce gona da iri ne kawai. Wallahi na kai ba su da wani amfani. Wanda kaga ai su wata akida ta a gare su wadda ta daban wanda suka sa su sa mutane da Wani only ne ita dai gwamnati ta tashi tsaye. Tunda ai kaga last time akwai jami'an tsaron mu wanda an gudu sun ka taso har tare da kanto mallo karkan mu. Kaga sun zo suna kan hanya sun ka bude musu wuta har sama kashe mana wasu jami'an tsaro. Ko ka gani mutane na gudu sun ka kashe mana jami'an tsaron mu da Wani shi ne kanto mu ma dai Allah na kaga wani nau'in ta'addanci na daban kuma kuma kaga suna na yanzu ƙara yawa ɗaya suka yi ƙara yawa kawai suka yi kuma suna da dabbobi mm. tunda yanzu ka zo cire maka zakka suka da kansu ba Sun ka ah. cire zakka da kansu sai su hada cikin dukiyarsu oh su ne masu cin zakkar kenan su ka cire zakka da kansu eh wato dai tafiyar dai gaba ɗaya dai ba ta alheri ba ce da yan ta'addan da waya wallahi wallahi babu alheri cikin tunda akwai haƙidodi da suka sawa na biyu kuma kaga suna nan suna ta ƙaruwa to kaga suka yawa ba musamman wasu ba misali dole gwamnati ta tashi tsaye kaga suna nan da yawa yanzu suna nan wallahi ko kullum sai sun kara yawa to kaga misali in sun ka taru sun ka yawa sosai kaga ba mu san me amma wasu ba misali ko to da kaga ko ISIS ai kaga da ISIS da Boko Haram kaga ai duk da kadan kadan sun ka fara kada kai ga kafa tuta kenan kaga duk irin gogewa na ta'addanci in ka duba kaga duk kusan mun wasu guda ce to kaga da kaga da Boko Haram da Bandits da su angala Kura kaga in ka duba sai eh, kaga duk dai kusan mun wasu da ta'addanci ne to ko ne kai abin da wane ne sai aliyu su bubu duk yan ta'addan nan yanzu haka magana gar na kai da kai in dai ba ta bar wajen ba in na shi dalla tushi ai tana shiga cikin garin ba farawa har gobe in ba ta bar wajen ba to kaga duk mutane na nan na zamanin wuraren nan da abin da ya fara tasowa mun kawo gwamnati magana tun farko a dokin mataki har sun kai sun kai yawa sakkwato yin makamai gare su tunda kaga duk makaman su na sojojin Najeriya in gwamnati ta basu sun kai yawa ko Allah dai sa abin da zai faru ba sai an ƙara ninka kwazo wajen wallahi sai an ƙara ninka kwazo kuma yanzu kaga babban ma abin matsala yanzu kaga minista na tsaro na Najeriya ya taho shugaban sojoji na Najeriya ya zo Sokoto misali to kaga sun zo da niyyar gashi abin da za su yi kamar abin da suka faɗa duniya to yanzu mu abun ma fargaban mu yanzu kaga abun ya zama shiru kuma to kaga yanzu fargaban mu ma mutanen da su taso su wa mutane kuma da ranbi ke yanzu shi dai ababban fargaban mu bayan tunda kaga yanzu an faɗi cewa za a zo a yi yaƙi da yan ta'adda a murje yan ta'adda a yi kaza to kaga ga na kura ga karuwa suka yi a sakkwato misali amma wallahi ya eh, ta dole sai an dauke bakai kwarai da gaske mu yan kawai da yan kira numbobin su suna suna gaya da dai sun fi shiga hatsari a wallahi tashi suka ba mutum tashi wallahi ba to madalla Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin abokin aikina Nasiru Adamu yar Hikaya, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.